are concerned, prepare the worst, uh, to prevent rather, to prevent the worst happening to our Mun yi wannan taron ne saboda rigakafin mummunan lamari da ke fuskantar jam'iyyarmu. Mun saurari dukkan sassan kuma za mu gama kai tare don mu warware matsalar. Olusegun Obasanjo ke magana a wani taro da ya jagoranta da ya hada da 'yan tsohuwa da sabuwar PDP don warware takaddamar da ke neman wargaza jam'iyyar. Obasanjo da ke tare da tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Babangida ya yi zama da baman ga tukur na tsohuwar PDP da kawo baraje na sabuwar PDP. Sai dai alamu na nuna zuwa yanzu dai kowa ya kafe kan matsayinsa. Baman gana cewa lalle shine kaɗai halittaccen shugaban jam'iyyar su ko baraje na nuna ai ma ɗan kama karya ne. Gwamna Sule Lamido na sabuwar PDP ya ce suna nan kan bakasu kuma batun wai za su rasa kujerunsu bai mata taso ba. Ana kira impunity ana kama karya sun yadda. So da haka muka ce fayin yari ruwanku idan ba zau gyara ba mu mu sai mun gyara abin naka jam'iyyar mu ta PDP tana nan wasa ce amma jam'iyyar mu yan kungiyar sai an yi tsari ne akan daidai mun buɗe ofis za mu bada shi ana cewa za a kai mu kotu za a kulle kaza kaza wannan mun fi karfin burka yanzu mun shige ne za a zo a ce za a firgita mu Sau da, haka bayan za a yi kawai a zo kawai don son zuciyar wani ko biyan kata wani a zo a ce a mai da mu yaran wani ba za ta yi ba idan an bi tsarin jami'a akan tsarin ka'ida cewa kowa idan ya biyan a akan tsarin daidai ba kama karya ba karya wani domin samu biyan bukata shi ka na izo yi bi ka'idar idan idan zama pdp ba ruwan wani amma ka zuci za ka rusa wannan ka karya wannan ka kulle wannan a tura wannan efcc kaza kaza domin jima su firgita a bar maka abin ba za su yi ba ina so martanin ku kai tsaye na gwamnonin nan ga maganan nan ta ba manga da ke cewa lalle zai ma ce ku sauka daga kujerunku kazalika kai yan sanda ma da jami'an tsaro su san yadda za su yi da ku to ai baraje ba shi ansa shugabanmu na pdp cewa watakila bai kan tsarin mulkin najeriya ba kuma a tausaya masa yana da shekara 86 saboda Allah ai babu laifi wani lokacin wani abu you see akwai bukatar Allah a fanye manga ba a tausaya masa wasu abubuwa din ne su dan ba mamaki domin an kaduba yanayin shekaru da kuma rigima da hayaniya babu laifi in yi irin nan kurakurai wanda na cikin siffofin tsufa babu laifi in yi wannan kurakuran mataimakin shugaban pdp na arewa maso yamma ambasada ibrahim kazaure ya ce lalle ilalla sai an biya musu muradunsu na sabuwar pdp babu gudu ba ja da baya kuma ba ma tsoron kowa akan wannan aikin ba za mu gudu ba no retreat no surrender shekara da shekaru ina ce muku waɗanda suke da abin kada pdp npdp because sinadarin mu muke da shi a hannunmu kuma yanzu sinadarin nan in an ƙi za mu amfani da shi pdp dai yana ci gaba da kai kawo inda kowa ke duba alƙiblar da za ta fishe shi tsakanin tsangayar bamanga da ta baraje in ka ɗebe alas Ekweme da Solomon Lar da suka yi balaguro duk da tawon PDP sun halarci taron. Nasiru Adamu Ali muryar Amurka daga Abuja.